To jama'a yau kuma mun zo saboda mu kawo muku maganan Allah amma jama'a sannan mu kawo muku maganan Allah ya kamata dai mu fara da addu'a saboda haka ina ma Allah roko Allah ya fa mana zunubi ba mu zaman lafiya ya bari mu ji maganan ga da lafiyan su ya bude mana zuciya na ma Allah roko kuma ya kuma gyara mana bukata abinda muka yi jin ga Allah ya bari ya zama mana amfani muna wannan roko da sunan Yesu Kiristo ne. kamar yadda na gaya maka jama'a sunana bashiru na samu sannan mu yi magana an da mu da kamata dai mu karanta littafi daga roman 5 verse 12 wurin ne muka je sai eh, akwai waransu abubuwa akwai wani mutum kuma kakanmu ya ce muna Ji saboda zunubi ne aka kawo eh, wannan magana saboda mu ji sa menene ne magana Allah yana gwada mana kaman kaman batun zunubi littafi ya ce mana kaman kowa yana da zunubi kowa na ce kowa kowa mutanen duniyan duka duka mu muna da zunubi saboda kakanmu muka ji maganan Allah daga yana wuri ne aka yi Allah ya ga mana kaman da bayan ya halitta sama da duniya ya gyara wani wuri wani guwana ya ajiye mutum da matansa su ciyayata su kuma nomata a wurin ne ya ba su iko da dama su ci kowane abincin da ke wannan gonan da kuma akwai wani daban da ke wannan a cikin gonan nasu ne sun yi su ci su yi amfani da shi sini abinda ana yi ma mutum sini shaitani ya ji ya juya kayansu ya mace ya je wurin ya zo wurin matan kakanmu ya ce masa kaman in ji Allah ya ce kar ku ci ko wani itacen da ke wannan gonar sini ni matan ce a mun yi muci ko wani yayan da yake wannan gona ma wanda yake tsakanin gona Allah ya ce ba za mu ji da mu da mu taba shi ba ran da za mu ji za mu taba shi mun mutu sini sitan ya ce musu ba za ku mutu ba amma Allah ya sani in kuka ci idoninka zai bure kuma za ku zama kamar shi Allah ne saboda haka shi Allah ya ce kar ku cin nan da matan ta ji haka sai ta ci idon ta bure ya kai ma mijinta shi kuma ya ci sai suka ci wannan yayan ga shine ya zama musu zunubi ya kama dukkan mutanen duniya saboda dukanmu kakanmu ne muna da zunubi saboda haka maganan ya ce mana akwai waransu abubuwa hudun da ya kamata kowa ya yi sannan ka samu gafara ko dai ka shiga aljanna abu na farko ya kamata dai kowa ya ji ya sani kaman kai dan zunubi ne kai kana da zunubi da zunubi ne aka haife kai aka haife ka in ka zo wurin Yesu so da ka nuna ma Yesu zunubanka duka sannan ka samu gafara abu na farko kenan da kuma na biyu ya kamata ka sani zai ko menene wani mutum kan kana cikin zunubi jahannama ne da ka shika ba zunubin da zai shika aljanna saboda haka maganan Allah ya gaya mana kamar duka mu muna da zunubi ba mu yi mu shiga aljanna amma dai jahannama ne da mu shiga na biyu kenan sai ka sani kaman ba zunubin da zai shiga aljanna sai ya san kana cikin zunubinka ba ka ka shiga aljanna ya abu na biyu da ya kamata ka sani kenan abu na uku ya kamata zai ka san ka yi yarda da Yesu Kristo ka san kaman Allah ne ya aka ya aike Yesu Kristo dan sa cikin duniya ya yafe muna zunubi ya cire muna da zunubi inda ka san haka sai ka yarda da Yesu Kristo ka zo wurin shi ka yi tuba ka da yoshin shi za a yafa maka na uku kenan sai ka san kaman saboda ke ne saboda zunubanmu duka ne Allah ya kawo Yesu Kristo mun sani haka ya Za mu zo wurinsa ne mu nuna masa zunubanmu duka saboda shi ya yafa mana shi. Abu na hudu, ya kamata kowa da ya buɗe shi ya kira shi ya ce, Ni ka shiga ya yafe mana na duka. Muka karanta littafi Revelation 3:20 yana gara kaman ina saya a gaban kofa ne buka wanda ya ji na ya buɗe kofa zan shika in yi amfani da mai shi. Kofan da maganan Allah ke gwada shi ba kaman kofan da muta muka yi su ba, zuciya zuciyarmu ne yake gwada muna. Da kake jin, kake jin nan ga Allah yana buka kofan ki kenan. Zuciya ne ne kofan nan. Kowane mutum da yake yi maganan Allah, Allah yana buka kofan ki kenan. in ka ji in ka bude ma Allah zuciya ka bude ma ransa zuciyanka in ka ce ma Yesu su ka shiga zuciyanka zama da shi to za a yafa maka zunubi ne na hudu kenan ta yaya ni da mu yi yaya ni da mu bude kofa mu zuciyar mu kaman kofa Allah ya shika kuma maganar Allah ya gaya mana kaman in dai ka ka yi niyya ka yi niyya da waɗannan abubuwan hudun da na kai gwa maka abinda da ya suwara kawai na sai ka bude bashinka ka yi ka yi ka ji yesu kristo maganansa ka kuma yarda da shi sai ka bude bashin shi ka ce mata ya zo ya shiga rayuwanka ya zo ya shiga zuciyanka zama tare da kai sai kai kuma da shi ka yi wannan abu za ka samu gafura ne to yanzu abin da ya suwara ne abinda za ka yi kawai ne ka ce dan ni wane na sani dai ina da zinubi na sani dai saboda zinubi ne ka shi ka zo cikin duniyan ga na sani dai ka zo saboda a yafa muna zunubi siyasa na ina ka ne zo ka shiga zuciya na zo ka shiga rayuwa na yafai mana zunuba duka saboda gobe ce man zama naka kai wannan aduwa. da farin ciki. Allah, maganan Allah ya ce za a yafa maka zunubi ne. Yesu zai shiga zuciyanka ne, ya zama da kai, ka yi amfani da shi, shi kuma yi amfani da kai. To, wanda ke yi nan, kai wannan addu'a, yau ka yi dadin kai kenan. Kai ka yi, za ka zama mutum kirki kenan. Zai ka zama, za ka zama Yesu Kiristi, dan ke kenan. Abin da ya suwara ne sai ka shiga wani cocin da ya kusa da kai sai ka yi amfani da shi sai ka yi addu'a tare da shi kullum sunday sai ka shiga church sai ke da mutanen allah su yi su zama tare su yi amfani da juna kana ji na yau na magana ke na, sai ka yi wannan addu'a tare da ni sai ka ce ni wani yau na ji ka, na bude maka zuciya zo ka shiga rayuwa na. wance muna na duka saboda gwamnati man zama naka na wannan roko ne da sunan yesu kristo amen to in kana ji na to yau allah ya yafe maka zunubi kin da yi wannan addu'a allah ya yafa maka zunubi yau ke ka yi dadin kai kenan saboda haka na roko muna maka roko ne ka shiga wani church ka yi amfani da shi kuma za ka zama ka kuma ka yi tuba da abubuwan da kake yi dama daga yau da ka bari ne dama kana zina ne da ka bari ne dama kana karya yanzu da ka bari ne da kai ba mutumin kirki ba yanzu za ka zama mutumin kirki ne yanzu za ka yi addu'a sai kuma ka yi karanta da bible abin da kake yin duka dama da ka bari ne sai da ka yi abubuwan da an lake so Abubuwan da Allah ke so shine mu so juna. Kowane mungun da kake da shi da ka bari sai shi Allah. Ka yi ta kusa da maganan Allah da mutanen Allah. In ka yi haka zai ma Allah dadi ne, za ka zama mutumin kirki ne, sai Allah kuma dai amfani da kai. Kuma daga yau ya kamata ka bari ma Allah abin da kake da shi duka ka san kamar shi. na Allah ma ne so sai ka bari kowane abu da kake da shi ne bari Allah yi amfani da shi karfinka ka ba Allah ka bari Allah yi amfani da shi kudinka bari Allah yi amfani da shi wayonka bari Allah yi amfani da shi abin da yake da shi duka to sai ka bari Allah kuma yi amfani da kai to da ka yi haka to ka zama kristiyan kenan mai ka zama kristiyan kenan da baya haka ka gani Allah zai, zai maka amfani da ka zai yi amfani da ke zai aiki da ke za ka fara kuma ka ta gwara mutane inda za su zo wurin Allah in ka yi haka Allah ya ji daɗi sosai to jama'a wanda ke ji na za mu ajiye haka sai kai kuma kana da wani abu sai ka ci namba na saboda ka yi tambaya